Hukumomin ƙaramar hukumar fanshin a jihar Filato sun tabbatar da mutuwar mutane hudu ciki har mace da mijinta sanadiyan ambaliya da ta auku a ƙauyukan Yelen da Gwabi. A ƙaramar hukumar Kwamfamma, ambaliyar ta shafe gonaki, gidaje da gadoji. A unguwar Gangare da Rikos a ƙaramar hukumar Jasta ta Arewa ma, ambaliyar ta kwashe gadar da ta haɗa su. To sai dai tuni shugaban ƙaramar hukumar Shehu Bala Usman ya gina gadar don hana aukuwar wani ibtila'i. Tsohon kansila na yankin Yelen a ƙaramar hukumar Fanshin Sudan Bako ya ce ƙarfin ruwa da ke saukowa daga tsaunuka da ke kewaye da ƙauyukan shi ke haddasa ambaliya da lalata gadoji. Gaskiya ba mu samu wani abin da sauki ba. Amma a cikin wannan yanayi mutum nawa ne suka rasa ransu? A cikin yalan wanda sun tafi su ne guda biyu katke zamatan shi. Na ji labarin wani dan fulani wani fulani ma a ta kasa mu can ko shi ma garin ya nema ruwa ma ya tafi da shi. To kin ga nuna cewa watakila mutane sun kai guda hudu kenan a wurin. A wannan yanki din gaba ki daya. Gaskiyan shine muna da damuwan hanyoyi. Federal government tana kokarin yin hanya din. Da so ne samu an yi shi da sauri zai taimake mu. Kan haka ne hukumar wayar da kan jama'a ta fara gangamin jama'a su ɗauki matakan kare kansu daga illar ambaliya. Madam Kanen Pam Horo ita ce daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Filato. Murga mun samu inda ambaliya ya rushe gidaje ya wanke gidaje a yan kashi a gangare. Mun kuma samu wani labarin da ya ɗauki fasto da matan shi da wasu mutane a fanshin. Idan ruwa na zuwa haka waɗanda suke ƙasan zuwa rafi su tare su haura zuwa saman gidaje su sami yan uwansu. So duk hanyar ruwa wanda ya toshe ai eh, ku ne za ku lura da hanyar ruwa. Idan ba babu kwanon shara ku gudu ku je wurin gwamnati su san abin da za su yi ba kuna zuban shara a cikin rafi ko kuma su gota gota da sauransu ba wannan zai cuce ku ku za ku yi kuka da kanku. Daga jihar Benue ma fiye da gidaje ɗari ne ambaliyar ta shafa kamar yadda sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Emmanuel Shio ya shaida wa manema labarai. Darakta a ma'aikatar muhalli ta jihar Plateau Sande ɗan baki ya buƙaci jama'a su rika bin umarnin hukumar kula da yanayi ta ƙasa. Kuma muna yin aiki ɗin haɗe da jama'a ne domin inda akwai damuwa Eh, muna bukatan ma mutane su tuntuɓe mu su don su giya mana kaci yawancin wuraren nan da akwai damuwoyin nan ita hukumar mu tana kan neman hanyoyin da za a magance su kamar a yanzu din nan yadda aka zagaya din nan an ba mu rubutu daban-daban mun tara su za eh, ita NOA ta za ta kai ma ita hukumar mu waɗannan damuwo'in mm, wanda ba yi wani abu a kai ba za a yi wani abu a kai so ita gwamnati ba wai tana bacci ba so dole ne ta yi wani abu a kai a kowace shekara najeriya na asarar makudan kuɗaɗe saboda ambaliya tana kuma shafar lafiyar jama'a da muhalli da ke buƙatar hukumomi su mai da hankali a kai don rage barnar da ambaliya ke janyowa a ƙasar zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya